To sashen Hausa na murya Amurka yake turbin ku ga shirinsa na dare kan mitoci da dama da suka hada da mita 20 da 26 da 31 da 42 da kuma 61. A jamhuriyar Nijar ana kama ma gidajen rediyo da dama a can ma kamar su amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalol da niya a birnin kwanni. A duniyar gizo kuma a wurare biyu voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan Washington DC Aliyu Mustapha Sokoto da Juma'a Ali ne muka dawo muku da shirinmu na ƙarshe na wannan rana ta Asabar. Bayan kun gama jin labaran duniya muna da shirye-shirye har guda uku akwai tsintsiya akwai zauren dattawa akwai kuma wasanni a takaice na bayan labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Masana ilimin kimiyya suna ɗaukan matakin yin zanga-zanga a birane 600 a duk faɗin duniya domin jawo hankalin duniya ga abin da suka ce watsi da fasahohin kimiyya a wannan rana da aka ware domin jawo hankalin duniya akan buƙatar da ke akwai na kare yanayi da ake cewa Asde da turanci. Dubban masana ilimin kimiyya da magoya bayansu suna halartar tarurruka da gangami yau Asabar. a birane kasashe da dama da suka hada da a kasar australia da amurka da brazil da canada da birnin cape town afirka ta kudu da birnin london a ingila da birnin madrid a kasar spain da nigeria da kuma birnin seoul a kasar korea ta kudu a birnin berlin kasar jamus waɗanda suka shirya gangamin sun ce mutane dubu goma ne suka je rangwano. Harin ƙunar bakin wake na ƙungiyar Taliban a kan wani babban sansanin soja a arewacin ƙasar Afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140. Yawancinsu sojoji a hari mafi muni da aka kai wa sojojin Afghanistan tun shekara ta 2001. Shaidun gani da ido sun ce mutane goma cikin mara harin ƙunar bakin wake sosai cikin motocin soja guda biyu waɗanda suka yi shigar burtu kamar sojojin gwamnati ne. suka kutsa kwatar rundunar soja ta mai da tara jiya juma'a a mazar sharif london Ladenburg da ke arewacin kasar gidajen talabijin sun ambaci kafofin soja da ba a bayyana sunayensu ba da na 'yan siyasa suna faɗi a yau asabar cewa akalla sojoji 40 ne aka kashe a harin da aka kai jiya juma'a da rana akalla sojoji 100 kuma suka ji rauni jami'an yankin sun bayyana cewa maharan na kungiyar taliban sun yi wa sojoji wanka da harsashai a lokacin da suke fitowa daga masallaci bayan sun yi sallah a zahar a yayin da wasu maharan kuma suka kutsa ɗakin cin abinci kafin sojojin kundin bala suka yi musu ƙawanya suka yi musayar mummunar harbe-harbe yanzu haka ana yi wa waɗanda suka jikata jinya waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc amurka ta buƙaci ƙasar china da ta ƙara zagi dantse wajen matsawa ƙasar koriya ta arewa lambar ta yi watsi da shirin nukiliyar ta yau asabar mr pence mataimakin shugaban amurka ya gabatar da wannan bukata a sydney babban birnin ƙasar australia wajen wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa bayan ya gana da firaministan ƙasar malcolm turnbull dukkansu amurka da australia suna matsawa a kasar china lambar ta yi amfani da tasirinta domin koriya ta arewa ta yi watsi da shirin nukiliyar ta mr pence ya yi wannan furicin ne a ƙarshen ziyarar kwanaki goma da ya kai ƙasashen yankin asiya da pacific inda ya kai ziyara koriya ta kudu da japan da kuma ƙasar indonesia Yawan mutanen da suka mutu a ƙasar Venezuela cikin makonni uku da aka yi ana yin zanga-zanga da tarzoma ya ƙaru zuwa ashirin a yayin da mutane goma sha ɗaya suka mutu a ranar Alhamis da daddare. Jami'ai sun bayyana cewa unguwar El ta birnin Caracas ne mutanen suka mutu. Ƙarfin wutar lantarki ta kashe su sa'ilin da suke ƙoƙarin sata firiji daga wani gidan gasa biredi. Kusan kullum ake yin mummunar zanga-zanga a unguwannin birnin caracas a yayin da kasar ke kara tsunduma cikin rikicin tattalin arziki yanzu haka ana karancin kayayyakin masarufi ciki har da kayayyakin abinci da kuma magunguna. Adela, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku mu na tsintsiya. Tsintsiya ki ɗaya. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya maɗaurinki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Har yanzu muna tare da Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dalancin labarun Najeriya da Malam Ali Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Mahmud Baba Ahmed ƙwararren ɗan jarida wanda ya shafe kimamin shekaru 47 yana aikin jarida. Za ci gaba da tattauna gudumawar ɗan jarida wajen tabbatar da an samu zaman lafiya. To galibi dai akan zargi 'yan jarida da laifin rashin faɗin gaskiya ko yin ƙage ko kuma ƙarawa labari gishiri fiye da kima. Akan haka ga abin da Malam Mahmud Baba Ahmed ya ce. Eto, eh ai kamar yadda al'amari yake ne rashin faɗin gaskiya fa abu ne mawuyaci kuma abu ne wanda yake jawo wahala ga kowane mai aikin yada labaru kamar na gaya miki da farko in ma mutum zai ma'amala da mutane in yana faɗin karya, gobe ba wanda zai saurare shi a aikin jarida shi fa faɗin gaskiya tamkar wankan mutane sau ɗaya akan yafa babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida ana jan kunnuwansu don su fahimta shine su faɗi gaskiya domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ka 'yantar da kai gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna gaskiya ita ce wacce ba ta tsufa gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu to ba wani abu ne fa ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar da saboda haka gaskiyansa a wajen wasu 'yan siyasa ba gaskiya ba ne za su so su ce ɗan jarida dole sai ya bi ra'ayinsu sai ya faɗi abin da suke so ko kuma sai ya yi irin abin da suka ga ya kamata ya yi irin waɗanda su ma suke yi ko kuma irin wanda suke so saboda haka gaskiyansa a wajensu ba gaskiya ba ce kauce hanya ne kuma ƙin bin ra'ayinsa ne saboda haka bai kyauta ba sai a ɗauki karan tsana a ɗora masa domin kawai ya riga ya faɗi gaskiya dama ita gaskiya duk mai faɗanta bai da farin jini a cikin al'umma amma mai faɗan ƙarya shi ake runguma shi kuma yake da farin jini. Malam Mamun Baba Ahmed kenan. A ci gaba da tattaunawa da Malam Ali Alkali mataimakin edita na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya da wakilin sashen Hausa Hassan Mai na kaina ya yi. Sun dubi yadda ya kamata ɗan jarida ya nazarci irin gayyatar da aka masa domin kada a amfani da shi wajen yada labarin karya. kwanakin baya an yi wata zanga-zanga a nan abuja na goyon bayan wani dan siyasa so ina ta tuna ɗaya daga cikin wanda suke zanga-zangan na ce me farko ya ce shi ma bai sani ba <laughs> ya ce kurin an tara su ne a mabushi an ba su naira dubu dubu <laughs> an ce in zo ga abin da suna faɗa ba na cika son na ambata suna amma gwamnatin da ta gabata an yi wani lokaci da ainihin kungiyar um, malamai na ƙasa suka tafi yajin aiki akan matsaloli da ya shafi harkan ilimi a najeriya bayan yajin aikin ya ɗau wani lokaci wata sai kungiyar matan kasuwa na najeriya gaba ɗaya suka haɗu nan fct chapter da kuma ta shugaban ma kungiyar suka hada gangami na nuna rashin jin daɗin su akan yajin aikin da malaman jami'o'i suke sun aje musu yara a gida da sauransu an gayyace ni in zo don kwabarin wannan event din dauki rahoto akan wannan abu ba Allah ubangiji ya taimake ni da basira na da na aiki na ina wurin sai na ga ai akwai wata kungiya a wancan lokacin wata ke goyon bayan gwamnatin da ta gabata ashe wannan kungiyar ne ta je ta bi bayan fage ta kira wa'annan kungiyar matan da wasu kungiyoyi su zo su yi wannan zanga-zanga a lokacin da muna ainihin wajen ofishin ilimi eh, ministan ilimi na ƙasa muna wajen sai ga wa'annan kungiyar ta turo ejen ɗinsa sun zo da kuɗi gana mazgo gana mazgo abu sun zo su raba musu a nan ne muka gane cewa na kira wasu daga cikin abokan aiki mace mutu kuna gani ga rudanin da ake ciki idan ba ku tsaya kulli la'akari da me kuke ciki ba fa to za ku je ku yada labaran da an daga ko an ce jarida kaza ne sai kawai a yi wuri da ita sannan ya kamata shi mu kanmu amin abun takaici ne yau a kasan nan duk in aka ce maka gari ya waye in ka je ka sai jarida kaman guda goma kowace jarida idan ka ɗauka kana duba headline ɗin jarida za ka san ga ƙungi ga ainihin interest ɗin da wannan jarida take karewa in ka ɗauki wannan daga headline ɗin da za wannan abun takaici ne an saki gabaki ɗaya professionalism a aikin an kama sare ba za a kuma samu ci gaba kamar yadda muke sha'awar wasu kasashe sun ci gaba ba idan har muka ci gaba da wannan tafiya dole ne a dawo baya a ɗauki wani sabon hanya a canja wannan tafiya da ake ali alƙali ni dawo gare ka nema ku wani dan misali da nake so in baka dangane da irin wannan aikin namu ka san na an yi rikici a ilefe kuma rundunar 'yan sandan najeriya ta yi kamin waɗanda suka aikata wannan aika-aika to ina ga ko jiya ne ko shekaran jiya ina ofishin kakakin rundunar 'yan sanda ta najeriya csp moshir jimo sai ga wata 'yar jarida ta zo wurinsa za ta yi marar za su tattauna kenan shine take korafin wai yaya mutanen da aka kama gaba ɗaya sunayen na wani bangare ne ba na wani bangare shine sai ya ce mata ai su kullum abin da suka bincika shine sun bincika me ya faru kuma ya aikata me shine aka wannan kama an ba an bincika ba an yi kama ne based on bangaranci ko kuma wani launi na mutum baka wannan jaridar fa wata babbar jarida ne a kasar nan da wani bangare na kasar nan zuwa aikin jarida abu ne wanda ya kamata a ce an aikata laifi an yi kashe-kashe hukuma sun yi kame a zuwa ce amma wanda aka kama kuma daga bangare kaza ne me wannan yake nuna cikin shana aikin jarida to wato wajen sa labarai a talabijin ko a jarida ko rediyo wato akwai abubuwan da ya kamata daman dukan editoci suke la'akari da su inda sha'anin aiki za a bi akwai abin da ake kira managing the news managing the news ɗin shine sai ka yi la'akari da me labarin nan zai haifar yanzu kan magana illafin ɗin da ka faɗa a social media da kuma wasu kafofi na online lokacin da aka yana na ga hotuna da aka sa na mutane ga su rututu 'yan arewa wanda an ƙona su an sa taya wasu an farɗa ciki an kaza an yi kaza da sauransu amma kaga so ake a yi manajin ɗin news din nan ba a an sa labari amma ba a sa hotunan nan ba ka ɗauka cewa 'yan can aka kashe aka kokona duk jaridu ne sai kaga sun buga su wannan hotunan. kuma ko yau na karanta da safen nan ai kungiyar afenifere ƙarƙashin su olufalaye sun je wajen oba benin sun je sun gaishe shi kan maganan nan da mai da salonsu ya gaya musu ya ce ku yi hankali maganar kame a ce wai wasu aka kama to suwa za a kama ba wanda ake zaton zaman su suka yi laifi ba su za a kama ku daina surutai waɗanda kuma za su da kambama rigima to amma abin da yake faruwa gaskiya za ka ga matsala mai irin wannan akwai rashin ta ido da rashin sanin ya kamata a ciki kuma abin ba a tunanin ƙasar kawai in wannan yare na ne kabila na ne dan bangare na ne ko me yayi bai yi laifi ba waɗanda aka yi attack ɗinsu su aka kakkashe su aka yanka aka kokkona aka mai kuma su ne ake so a je a kama yan uwansu an rige ma kaga ba za ta mutu ba za su ɗau fansa ko na garin ba su ɗau fansa ba yan hunoje sun ji labari an kashe dangin mu aure kaza kuma wanda suka rage an kame su su kuma za su kashe na yan uwansu abin nan oba ɗin ya gaya musu a jiya ce. muna fa da dangi a ko ina cikin ƙasar nan saboda ku yi hankali da abin da kuke faɗa. da wa'azi waɗansu suke horo na su ko ta hanyar kasida ɓangaren mu na horon maza da rubutun jarida abin da ya sawaka kenan a yau sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da malam mahmud baba ahmed mai baiwa kafofin yada labaru shawara da malam Ali alkali mataimakin edita na jaridar people's daily da kuma malam salisu sani idris na kamfanin dillancin labarun najeriya akan gudunmawa ɗan jarida wajen tabbatar da zaman lafiya a tuna fa kowa yana da gudunmawa da zai bayar wajen tabbatar da an samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a huta lafiya yaran su kashe 'yan uwa suna kuka inya yaran in suka akan wahala ba tarbiya sai su zama na matsala a kasar mu ko don ba tarbiya mu zauna lafiya tarbiyan yara mu yi ba jira mu zauna lafiya al'umma ta kasa ta kunjiya zama na lafiya shi ne ci Najeriya makwabci na fito mu yi sulhu banda zama yanzu kuma ga Ibrahim Kalmasi Garba zai ga mana abin da ya jo daga bakunan dattawa. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa da ku a shirinmu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogan naku El Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shudewa. Shugaba Buhari ya dakatar da sakataren gwamnatin tarayya Babacir David Lawal na mako biyu don bincika kwangilolin Arewa maso gabas. Shugaban hukumar bayanan sirri Okema an dakatar da shi kan dala miliyan arba'in da uku da aka samu a Legas ya ce na hukumar sace. Kakakakin shugaban Garba Shehu. A tabbatar an yi adalci. Shugaban ƙasa yanke shawarar sakataren gwamnati ya koma gefe. An dakatar da shi a yi cikakken bincike kan wannan. Gina gidaje nesa da juna na taimaka taimakawa 'yan ta'adda kamar yadda Farfesa Jibo ya faɗa a taron kwamitin tallafa Arewa wasu gabas na Theophilus dan juma da Tijjani Tumsa ya jagoranta. Mutane biyu uku in suna da makamai sai su ringa bi gida-gida suna kashe kowa. EFCC ta ce san ba ita ta tura 'yan sanda don binciken gidan sanata goje ba inda bayanai suka nuna ba a samu kuɗin da ake tsammani daga bayanan tsegumi ba. Ministan jirage ya dai sirika da cika alkawarin buɗe filin saukar jiragen sama na Abuja bayan kammala gyara. A yayin da ake juyar rasuwar wazirin Tangale sanata juji waziri Allah ya yi wa shararren dattijo Amadu caccan girarsuwa. Nasura da kayan murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Haka fa, to yanzu za mu ɗunguma zuwa zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Sheikh Tijani Bala Kalarawi da Fasto Musa Muhammad ga Sheikh Kalarawi. To, uh, bismillahirrahmanirrahim rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim. Uh, da farko dai mana yi wa Allah tabaraka wa ta'ala godiya da ya bar mana kasar mu a dunkule dukkanin wanda yake duniyar Najeriya da makota da wata duniya yana tsammanin Najeriya kamar za ta kama wuta Allah bai yadda ba wannan wata ni'ima ce da Allah yi wa Najeriya na biyu ya kamata mutane da suke wa jiran Buhari kyakkyawan zato to fa su ɗauka jiran Buhari mutum ne ba mala'ika bane ko annabi ba zai iya yin wani abu ba sai abin da Allah iya yi yayi na biyu ita kanta kasar ba irin ta zamanin janar buhari ba ne na da shi kansa janar buhari ba janar buhari ba ne irin na da arzikin kasar ba irin na da ba ne al'ummar kasar ba irin na da ba ne ta mutanen kasar da biyayya da ganin girman shugabanni ba irin na da ba ne saboda haka wajibi mu bi shi da addu'a mu haɗu musu addu'a gaba ɗaya Allah ya haɗa mana kansu waje guda haɗuwar kansu waje guda shi zai sa a yi aiki mu zauna lafiya cikin Najeriya. Abu na uku wanda nake so nuna mutane, tattalin arziki yana hannun Allah. Tattalin arziki yana hannun Allah. Mu roƙi Allah kada mu dogara da janar Buhari. Mu roƙi Allah mu tuba mai gifari laifukan da muka yi Allah ka yafe mana. Wannan shi zai sa mu zama masu arziki mai albarka. sannan shugabanni gwamnoni da ciyamomi shugaban kasa da makamantansu duka mu yi amfani da abin da annabi ya gaya mana don mu zauna lafiya shi mulki yana da suna guda uku na ɗaya zargi na biyu da na sani na uku a azaba ranar alkiyama sai wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya tsere da shi abu na hudu annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce duk mutumin da aka bashi amana ta mutane guda goma ko sama da haka sai ya zo ranar alkiyama a ɗaure ko adalcinsa ya kwance shi ko zaluncinsa ya kai shi wuta sannan ya sake cewa Allah wanda duk aka bashi amanar al'umma ta ya tausasa masu to Allah ka tausasa mar idan ya kuntata musu Allah ka kuntata masa to sannan sai abu na ƙarshe maganar makiyaya da manoma abin mamaki ne a ce da tibi da bafulatani suna faɗa abokan wasa ne na juna shekaru masu yawa da girmama juna to akwai wani lauje a cikin naɗi amma tibi ba abokin rigimar bafulatani ba ne bafulatani ba abokin rigimar tuba ba ne amma na san tsakanin manomi da makiyayi an yi zamanin annabi dauda alaihi salamu annabi dauda yi hukunci akan noma da kiwo annabi suleimani ya warware hukuncin ya yi gyara an daɗe ana rigima tsakanin mai noma da abin nan ba akwai dogon zancen yana nan gaba. shi ma fasso musa ya ce haɗa kai da kuma aiki cikin gaskiya shi zai kai najeriya ga gaci. addu'a mu mu duk wani shugaba duk wani shugaba har da zuwa ga sarakunan mu na gajiya canji su ma ƙalubale ne gare su a wannan zamani in ba su yi canji ba akwai lokacin da za a caccanza su canji ake bukata canjin nan na tashi daga mugunta zuwa ga nagarta barin karya ka fuskanci gaskiya to idan shugabanninmu sun sa tsoron ubangiji sun kuma sa tausayi da abin cewa abin nan na tsaya saboda jama'an nan to in dai har saboda al'umma ka tsaya ka tsaya ka yi ka tsakaninka da ubangiji tsoron ya rage na ubangiji ne shi zai ƙara taimakonka ayyukanka su gaba. ina kira musamman ga gwamnoni kowa ya yi aikin shi a matsayin shugaba musulmi naka ne kirista naka ne mai mai bautar gumaka naka ne mai bautar dodo naka ne everything kowa naka ne a cikin ka ba bambanci in kun yi haka ubangiji zai ji daɗin abin da kun ka yi domin ubangiji shi ya halicci duk mutanen duniya in yana son ubangiji yana son yau duk mutanen duniya su zama masu bautar gumaka zai juye su fita ma bautar gumaka in kawai na son ya juya su su koma wancan eh, addini zai juya su su koma wannan addini amma da kishi da kabilanci ba zai iya sa ka ka juya ko da mutane uku ba su koma ga ra'ayin to don haka gwamnoni ya kamata kalubale ne daga gare ku mutane sun zura muku ido suna sa muku ido suna sa muku ido su ga me za ku aiwatar kuma duk wanda zai zama tikas a cikin sha'anin mulkin ƙasar nan ta Najeriya Ubangiji ya bayyana shi kuma a kawo gyara a cikin abin da za a yi na baraka sannan shugaban ƙasa da shi da jama'arsa da 'yan majalisa yanzu fa kallo ya koma sama ku duk shirye-shiryen da za ku yi duk abin da za ku aiwatar muna nan muna ji mun gode da albishir da za ka ƙara yi mana cewa a kafa yada labarai za mu sake jin wasu abubuwan da dama ba ma jin yanzu za mu ji abin da duk kun ka aiwatar To ba wannan ɗaya muke son mu ji ba. Idan an ware wa'annan kudade, shugabanni ku sa ido ga ƙananan shugabanni wa'annan in kun miƙa masu wannan abu suna handama. Ku sa ido a yi taka tsantsan duk wani wanda aka ba shi haƙin jama'a a nashi ɓangare a tabbatar sai ya aiwatar da wannan. Wannan shine abin da zai taimaki shugaban ƙasa, zai taimaki majalisa, taimaki sauran al'umma dukkan hukumar da ke Najeriya. Lokaci ya yi wanda za a cewa ƙasarmu ta samu sauyi, sosai sauyi, babban sauyi. Janar Ubangiji zai taimake shi, janar Ubangiji zai karfafa shi, dukkan 'yan uwan da za su zo su tsaya a matsayin mulkin nan a haɗu a yi mulki. Ko ina akwai masu kyau akwai marasa kyau, amma mu marasa kyau ma wannan karo su zama masu kyau. dole ne 'yan adawa in sun ka tashi ku yi adawa eh, in kun ka ga abu ku yi challenging shugaban kasa ku yi challenging janar abu ka za ka faɗi ba ka yi ba domin wannan zai ƙara taimakon janar sai ya gane cewa ashe abin nan da ya faɗa can ba aishi ba in ma ya ba da abin so sai kaga sai a yi zabura a challenge din wanda an ka ba zai haka fa. To, nan muka kammala shirinmu na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin anashuwa da kwanciyar hankali da lumana. To ga da Malam Ibrahim da mutanensa yanzu kuma lokaci ne da zan gayyato mana Murtala Farukun yana ya gabatar mana da shirinmu na wasanni a takaice. dan wasan gaba na Najeriya Kelechi Iheanacho da ke taka leda a club din Manchester City ta Ingila ya ce a shirye yake ya sama wa kansa bagire a kungiyar duk da adawa daga zaratan 'yan wasan gaba irin su Sergio Aguero da Gabriel Jesus. Dan wasan mai shekaru 20 da haihuwa ya zura wa City din kwallaye bakwai a wannan kakar wasannin to amma har yanzu yana kamfar soma buga wasan a kungiyar duk da yake sau biyar kacal ya soma buga wasannin Premier na bana a ingila din kuma kungiyar kwallon kafar chelsea ta doke babbar abokiyar adawar ta tottenham da ci hudu da biyu a wasan kusa da na karshe na gasar cin kofin kalubalen na fa a yammacin yau din nan sau biyu chelsea din na shiga gaba tottenham na gogewa a karawa wacce ta yi zafin gaske kafin daga bisani eden hazard da neman jamatic suka jefa wa chelsea din kwallayen da suka bata nasara wannan nasarar ko ta baiwa chelsea din damar kaiwa a wasan karshe na gasar inda za ta kara da daya daga cikin manchester city ko arsenal waɗanda za su kece raini a gobe lahadi domin fitar da gwani manazarta na kallon fafatawar ta yau a zaman wani ma'aunin sukunin chelsea na lashe babbar gasar kasar wato premier sakamakon dan koma bayan da ta fuskanta a makon jiya sa'ad da manchester united ta doke ta da ci biyu da nema kashin da chelsea din ta sha ya kuma rage yawan tazarar maki tsakanin ta da tottenham da ke take mata sawu a saman teburin gasar daga maki bakwai zuwa hudu a daidai lokacin da ake ganin kungiyar ta tottenham ta yunkuro da karfin gaske kungiyar manchester united ta tabbatar da cewa zaratan 'yan wasan ta biyu zlatan ibrahimovic da marcus rojo ba za su iya taka leda ba a sauran karashin wannan kakar wasannin sakamakon mummunan rauni da suka samu a gwiwa 'yan wasan biyu dai sun sami raunukan ne duka a lokacin da united din take karawa da andalach a wasan kwata final na gasar cin kofin turai na europa a daidai lokacin da ake shirin karon battar karfe tsakanin real madrid da barcelona a gasar la liga ta kasar spain a gobe idan allah ya kai mu barcelona na kokarin ganin cewa dan wasanta nema ya buga wasan bayan da aka dakatar da shi tsawon wasanni uku duk da yake hukumar kwallon kafar kasar spain ta yi watsi da karar da barcelona ta ɗaukaka kungiyar bata saki kari ba domin ko ta koma ɗaukaka karar wannan karon a kotun musamman ta wasanni ta kasar murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria To kuna jin shirye-shiryen sashen wasu na murar Amurka birnin Washington DC ne yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe labaran matakaici. cikin yin zanga-zanga a birane 600 a duk faɗin duniya domin jawo hankalin duniya ga abin da suka ce watsi da fasahohin kimiyya a wannan rana da aka ware domin jawo hankalin jama'a akan buƙatar da ke akwai na kare yanayi da ake cewa ade da turanci harin ƙunar baƙin wake na ƙungiyar taliban akan wani babban sansanin soja a arewacin ƙasar afghanistan cikin dare ya kashe akalla mutane 140 yawancinsu sojoji a hari mafi muni da aka kai wa sojojin afghanistan tun shekara ta 2001 amurka ta buƙaci ƙasar china da ta ƙara zage dantse wajen matsawa a ƙasar koriya ta arewa lambar ta watsi da shirin nukiliyar ta yau asabar mataimakin shugaban amurka mr pence ya gabatar da wannan buƙata a sydney babban birnin ƙasar australia wajen wani taron ɗan jarida na haɗin gwiwa bayan ya gama ganawa da Prime Ministan ƙasar Malcolm Turnbull. Dukkansu Amurka da Australia suna matsawa ƙasar China lambar ta amfani da tasirinta domin Koriya ta Arewa ta yi watsi da shirin nukiliyarta. ta. yawan mutanen da suka mutu a ƙasar venezuela cikin makonni uku da aka yi ana yin zanga-zanga da tarzoma ya ƙaru zuwa ashirin a yayin da mutane goma sha ɗaya suka mutu a ranar alhamis da daddare jami'ai sun bayyana cewa unguwar elval ta birnin caracas ne mutanen suka mutu ƙarfin wutar lantarki ta kashe su sa'ilin da suke kokarin satan firiji daga wani gidan gasa biredi to madala to jama'a abin da so kake na wannan shirye wanda kuma da na ce shine na karshe a wannan rana ta asabar sai gobe da safin Allah don mu muna fata sake bullo muku da misalin karfe shida na safe da wasu sababbin shirye-shirye da rahotanni da labarai. yanzu ka madadin duka mu a nan sashen wasu namura mura musamman ita jummai da wanda ya ba da wani solomon da injiniya da muke ali mustapha fansa kwatanni ke mana kyakkyawa fatan mu karasa wani lafiya sai an jima.